barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. yau ma dai shirin yanayi da muhalli kamar a makon da ya gabata ya mai da hankali ne akan yadda harkar noma yake gurbata muhalli inda bakon namu Farfesa Muhammad Khalid Uthman na tsangayar kimiyyar harkar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya, ya bayyana bukatar da ke akwai ga al'umma ta daidaita al'amuran da suke aiwatarwa masu ba da gudunmawa wajen gurbata muhalli. shi gurbataccen yanayin nan ana samun na farko kan abubuwan da dan adam ke yi a doron kasa sannan kuma a da haka yake fitowa ta abu da kira natural wato wani abu ne wanda ke tasowa da da kai ba tare da wani abu wani mutum ya wani abu ba idan muka diba na farko dai abubuwan da dan adam ne ke yi yake sa ai gurbataccen yanayi sai dan adam ya bar waɗannan abubuwan ko kuma idan abubuwan da ba za a iya barin su bane misali kaga dole akwai industry dole su yi kuma dole a yi harkar noma wanda kawai shi cikin aikin noman yana kawo wannan to sai a tsaya a diba a gani wani hanya za a bi domin in aka yi ya zama to cewa waɗannan abubuwa an rage su ko kuma shi an rage shi yadda ya zama to bai kawo babban matsala ba a cikin ƙasa da yanayi sannan kuma shi kan shi akwai kamar da na faɗa idan yanayin ya gurɓata akwai yanayin gaba ɗaya noma da ko kuma damina da rani ya riga ya canza to shi ma duk akwai dabarun noman da ya kamata a yi misali kaga idan aka ce damina ta rage irin kamar da ana wata hudu yanzu ta dawo wata uku ko wata biyu to me ya kamata a yi domin dan dan ai noma masana za su iya fito da wasu wasu iri daban-daban wanda zai zamanto inda irin nan yana yin wata hudu sai zamanto an rage yawan lokacin da zai yi ko wata biyu ko uku dan ya daidai da lokacin damina da take faruwa a irin wannan yanayi sannan kuma za a iya diba cewar idan yadda za ka amfani da misali taki na zamani da ake zamanto za a iya amfani da takin zamanin gida sannan shi kuma farfesa murtala Masi na tsangayar noma na jami'ar bayero ya yi bayani ne a game da wata dabarar noma ta zamani wanda yake taimakawa kasar noma gaskiya ne yawan noma yana haifar da cewa ƙasa ta gaji ta saki ya kasance kuma yabanya ta fara yin baya baya to abin da ke da akwai shine shi regenerative agriculture shi ana ma magana ne yaya za a yi kasance ita karan kanta kasar in an tashi noman ba kapce ta ake ba domin ai a kafce ta din yana ɗaya daga cikin abin da yasa take salancewa ya hakin da yake gurin yana gurin inda aka noma yana nan sauraka wancan zai mutu ya koma cikin ƙasar kuma ingancin ƙasar yana samuwa har ya kasance za a iya noma shi na tsawon lokaci ba tare da ya samu illa ba da manoma sukan yi wata dabara idan sun noma wannan wuri, baɗi sai su batta ta huta sai su koma wani wuri, sai su noma ta alabashi bayan shekara ɗaya ko biyu sai su dawo kan wannan sai kuma a sake noma ta ba idan duk sinadarin da ya kasance ta rasa sun dawo ya sababin cewar haki ya fito a gurin ya mutu a gurin ya kuma ƙara wa ƙasa gurin ƙwari amma yanzu da jama'a suka samu population muna magana wajen miliyan 200 da 'yan kai a najeriya kusan ƙasan wannan nomar za kika cewar duk inda kika kalla competition ake samu tsakanin ƙasar noma da kuma ƙasar gini ba mu zo mun raja'a da cewar ya ma za mu kalli ita kanta tsara biranen namu ya kasance an fara abin da ake cewa vertical development ba na cewar wannan gida gida ne a ƙasa kuma benaye ne wajen sama da kamar ashirin ko talatin to ina ganin in muka ɗauki wannan zai rage competition ɗin da muke samu a ƙasar noma. To Farfesa Muhammad Khalid Usman bai yi sallama da mu ba sai da ya tsora bayani akan yadda harkar dabbobi yake ba da gudunmawa wajen gurɓata muhalli hanyoyin da aka fi samun shi wannan gas da ake kira methane musamman a Najeriya masananta sun yi kiyasta cewar kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari yakan zo daga harkar noma ne da kuma yadda muke amfani da ƙasa gabaki ɗaya da kuma musamman ma wajen kiwo da sauransu haka kashi kuma wajen talatin da biyu cikin ɗari akan samu a wajen inda gas musamman ma da ake ɗibar fetur da sauransu yana fita sannan a wajen abubuwa na west da ake samu daga gidaje shi ma kaga wannan yana yana contributing sannan kuma haka ma'aikatu shi ma yana contributing sannan manya-manya kuma akwai maganar abatuwa inda za a lura cewar a kowane rana a najeriya akan yanka dabbobi wajen kusan akalla ba a kasar ba a yanka dabba za ta kusan miliyan ɗaya to kaga wannan yankan da ake yi da kuma abubuwan da ke cikin abubuwan dabbobin nan idan ba a yi da ya kamata ba za ka cewar yana kara ma yanayi musamman ma hidda wannan mutum din nan sannan kuma akwai maganar yadda ake yawan sarar itace za ka lura cewar shekaru talatin suka wuce akwai dazuzzuka amma zama an bi an sassara itacen to saran ice yana ɗaya daga cikin manya-manyan abin da ke ƙara ɗumamar yanayi because shi ice akwai wani gas da ake kira carbon dioxide kuma ya sa oxygen ya fita kan wani hanyar ake kira photosynthesis to idan ka sare su icen to ka ka hana wannan abu musamman kuma da ki lura mutanen mu ba sa shuka itatuwa rishin shukar da ake na itatuwa ko da an fara za ga cewa wasu itatuwan ma an bar su haka nan ba tare da an ba su ruwa ba so ba za ka ga sun girma ba bayan dan shekaru kaɗan sai ka ga mutane sun zo sun yi yayyanke in dai gwamnati ba ta ta nuna dole ta hito da wasu alka ko kuma manya-manyan shi wannan sarar itatuwan da ake banda ma kawai wannan ishu din metan da yake kawa sannan za ga akwai matsalolin da yake kawa na zai kasa da ke shigowa cikin najeriya mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da kai a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi